بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الذهبي رحمه الله وجسم يكره حفظه أقوي حديثا دا مكروه يحدث سباعة كحدث لضعفه سبو دغون ونن حديثا hadisai ne masu rauni ne yasa zaka yi ta haddace su sai dai in kai mai karantarwa ne zaka buga ma mutane misali cewa su guje su wattirahihi kuma ba a son ka kawo ma mutane shi yukrahu hibzuhu li dha'fihi ba a son ka haddace li dha'fihi saboda raunin wannan ɓangaren na waɗannan hadisan wattirahihi kuma malamai sun yi wurgi da shi saboda kada ka ce za ka rika haddace waɗannan hadisan ka cika ka da hadisai da ifai kamar misalin mutanen da ce su ɗau littafin muktarul ahadisin nabawiyya muktarul ahadisin nabawiyya na sayyid ahmad al-hashimi sai su ce za su haddace a sayyid ahmad al malamin lugha ba malamin hadisi bane ya dau littafin mukta ya dauko hadisai ya dauki littafin al-jami'u na al-imam suyuti ya cicciro hadisan da suke sun yi kama da karin maganganu sun inganta ba su inganta ba yanzu ba su a cikin littafai su kuma mutanen mu saboda daɗin su da larabcin su sai su ɗauka zai su rika haddacewa bai kamata ɗalibin ilimi ya ɗauki littafin muhtar al-ahadisin nabawiyya ya ce zai haddace ba a hadisai ne mafi yawanci wanda ba su inganta ba amma ban ce duka ba domin a wasu hadisan suna cin sahihul bukhari suna cin sahihu muslim idan za ka yi hadda hadisi to ka ɗau littafin da ya inganta shi yasa kun ga jiya na ce muku kamar mutum ya haddace umdatul ahka kamar misalin ka haddace al-arba'una nawawiyya a yanzu dan uwa malam kabir Ehm, yayi yayi alhaqqul mubin na ɗaya har zuwa na shida mutum ya ɗauki waɗannan littafan ya haddace su za su masa amfani yanzu ka haddace alhaqqul mubin hadisai guda arba'in na ɗaya na biyu guda arba'in na uku guda arba'in ko kana da hadisai ɗari da ashirin kenan kuma za a ce maka an wane cikin sahabbai sannan a ce maka rawahu ne a cikin marubuta hadisi kaga ka haddace wannan zai maka fa'ida ko da al'ajiza guda ukun ka haddace na ɗaya na biyu na uku ka haddace su ko ina aka abin nan to mutum yi wannan ka fadli qazwi kamar hadisin da ke bayani akan falalar qazwi. qazwin gari ne eh, al ne garin sa al-imam ibn majah kenan mun gane to sai ka ɗauko irin waɗannan hadisan ka ce bari ka haddace yana da yana da ba yi da amfani wa hadisi ana jaru li ilmi kamar hadisin da ake cewa manzon sama ya ce ma sayyidina ali ana jaru li ilmi wa aliyun babuha akwai kuma lafazin da ke cewa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha hadisai ne da yan shi'a suka kirkira mun gane waɗanda suke karatu musalul hadis a cikin ku duba waɗannan nambobin da mai ta'alikin littafin nan yayi mana ku duba ku karanta ba ni zan karanta muku ba mun gane to haddace yin waɗannan hadisan bayi da amfani su kuma masu ban mu duk mafi yawanci damuwa su kenan sai su dauko yin waɗannan hadisan sai su ta haddacewa sai su ta haddacewa a mutum ya ɗauki hadisan ingantattu shine jiya na ce mana kamar mutum ya ɗauki littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaq alayhi shaykhan na Sheikh wa abdu abdu Muhammad Fuad Abdul Abdul Baqi Allah ya ji kansa littafi ne da ya tattaro hadisai masu sauƙi a cikin sahihul bukhari da muslim to mutum ya wannan ya haddace ba ya tsaya na haddace waɗannan hadisan masu rauni ba wa hadith ibn abbas fi hifz alquran kaman hadisin sayyidina abdullah ibn abbas wanda aka ruwaito shi akan falalar hadda alqur'ani sai mutum ya ɗauki wannan hadisin ya ce bari ya haddace to shi ma ba a yadda makaruhi mun gane ba a son mutum ya haddace shi hadisi ne da bai da amfani waɗannan ma da mali ya ce li ba a tsidin mawdu'ai ne ba hadisai ne na ƙarya eh, al-imam su yake cewa wa zikruhu li alimin uzira, ya ce an batansa ga masaninsa ka faɗi hadisi mawdu'i ta san hadisi ne mawdu'i an hana sai dai idan za ka karanto wa mutane ne ka karyata shi idan za ka kawo hadisin karya ne sai ka ce to karya ne to ya halasta aksabu ahlil jannatil bulu kaga yanzu hadisin kai ka san bulu hudin ne wai mafi yawancin aljanna masu wanda za su ga aljanna wawaye ne aqsabu ahlil jannatil bulu shi ne ce muku arrijalul bulaha ko to albulu wawaye albulaha wawaye albalihu ko al'ablahu wawa wai su suka fi su ne yan aljanna ka duba yin waɗannan sannan da hadisin da ke cewa wa annas sijil ismu katibil wahyi cewa wai as-sijil din nan da Allah madaukakin sarki ke cewa yau mana natsuwi sama'a ka tayyi sijil lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina suratul anbiya'i ko to to to wai da Allah yake cewa yawma natwi samaa ka tayyi sijilli lil kutub wai sai wani hadisi yazo yace wai as-sijillu din nan ismu katibil wahayi sunan mai rubuta wahayi ne to yin waɗannan hadisan bai halarta mutum ya haddace su ba makaruhi ne mutum ya haddace su in ji al-imam az-zahabi wa ma ashbaha zalika min al-mawdu'at kun ji ko da makamantan waɗannan daga cin hadisan ƙarya kada ɗalibin ilimi ya je ya ɗauka yana haddace su a ka ɗauki hadisai da suka inganta ka haddace fa innal muqtasira ala hifzi mutuni hadhihi yatadarrabu biha fa innal muqtasira domin mutumin da ya tsaya ala hifzi mutuni hadihi ya haddace waɗannan matanonan hadisan ya tabarrabu biha to zai cutu da su za su cutar da shi a addini shine sai ka zo kai kai ta jawo hadisi masana suna kallon ka suna jin tausayinka kai kuma kana ganin ka dage a rediyo haka za ka yi ta jin mutane suna jawo hadisai ba magana ko wajajen maulidi ake yi ba waɗannan ba a magana dama littafin da ake ɗaukowa idan maulidi ya zo littafin littafin littafin abin nan ne menene alfarhi was sururi wani littafi ne ba hajjatul farhi was sururi shi ake ɗaukowa littafi ne ɗan ƙarami hadisai ne da suke bayani akan wai haihuwa annabi sallallahu alaihi da hadisan ƙarya ne su ake karantarwa da falalolin annabi eh? shi kaji a wajen maulidi an ce wai wata rana mala'ika jibril ya zo wajen nana ya zo wajen manzo Allah sama sai ya ce ma sai ya ce ma mala'ika sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen maulidi fa haka ake wadi kanina sai a wai kullun nana ishi tana jin haushi shi ne ran nan sai ta ce wai me yasa jibrilu in yazo sai ce maka kanin sa hmm? sai shi bari ya dawo zan ba shi mamaki sai mala'ika jibrilu ya dawo da ya dawo sai manzo Allah sallallahu ya ce masa sai ya ce ma manzo sama kani na shi kenan sai mala'ika jibrilu ya ce sai a manzo sama ya ce kai jibrilu lokacin da aka halice ka me ka gani da kada da kanka ka kalli sama yace na ga wani tauraro yace wannan ta ni ne khuliqtu qabla an tukhlaqa bi 50 alf sanati an halicce ni kafin a halicce ka da shekara dubu hamsin to da kai shi zaka ce min ka na gaba ya gaba a wajen maulidi ake karanta ma mutane wannan kuma ai kabbara sahih to in wannan hadisan bai halarta mutum cutuwa zai yi da su kaji ana cewa arba'un la tashba'u min arba'in abubuwa hudu ba su koshi daga abu hudu unsamin zakarin mace ba ta koshi da namiji wai annabi yake wannan magana wa ardun min kasa bata taba koshi da ruwa ba ko wa ainun min nazari sannan ido bai taba koshi daga kallo ba sannan wa uzunin min sam'in sannan kunne bai taba koshi da sauraron magana ba wai annabi ya faɗi wannan magana sai ka ji an ce lau kana al-urzu rajulan la kana haliman da shinkafa mutum ne da ta zama mai haƙuri a dafa ta ai tuwo ai shinkafa ai dafa duka ai ai ai abin nan alku da sunan dai abubuwa da yawa ai wainatta wai hadisi Hmm? ko kuma ka ji an kawo maka hadisin eh, abin nan eh, lauka abin nan lamma khalaqa Allahu aqala qala lahu aqbil fa aqbala qala lahu adbir fa adbara qala abin nan menene ma khalaqtu khalqan mislaka bika uti wa bika umsiku wai da Allah ya halarci hankali sai ya ce ma hankali wai go sai hankali wai go ya ce masa juriya sai ya juriya sai ya ce masa ban halicci wata halitta kamar ka ba dan kai nake bada dan kai nake hanawa to duk waɗannan in ka karanta littafin almanarul muni fi sahihi wa da'if na al-imam ibn al-qayyim mujalladi dai ne sai ka ga yadda ya kawo irin waɗannan hadisan ko kuma ka ɗau littafin da aka rubuta akan al-mawdu'at kamar littafin al-Imam bin al-Jawzi duk da al-Imam bin al-Jawzi Allah ya ji kansa a cikin al-mawdu'at ɗinsa kuma ya kawo ta hadisai har suna cikin sahih al-Bukhari in ce duk mawdu'ai ne to kaga da damuwa kamar littafin abin littafin al-Imam Shawkani shi ma al-lala'il marfu'a fil ahadith al-mawdu'a mutum ya kamar ga sunan dai littafin da aka rubuta wata ta'allaku bi zihnihi sai ya zama waɗannan hadisan sirata da kwakwalwarka duk lokacin da zaka ja hadisi sai dai ka ja hadisi maudu'i kuma daɗi gare su wani zubin daɗin larabci sai ka ji ana faɗi yadda ake faɗi irin ana faɗin na sai ka ji eh, na ta girgiza kai ana ta zagin annabi mutum na cewa Allahu akbar yi mana yi ma Allah ƙarya yi ma annabi sama ƙarya zagin Allah ne zagin manzon Allah ne mun gane she kwakwalwar mutum ta rayu ta da shi wa ya ta kidu ha ta. kuma mutum ya rika kudurta cewa hadisai ne tabbatattu alhali hadisai ne na ƙarya fala yanbaghi at-tashaghul bi hifziha bi halasta mutum ya shagalta da haddace su ba illa liman ya'rifuha li yuhadhdhira minha sai dai ga wanda ya san su li yuhadhdhira minha dan ya tsoratar da mutane game da su kun kamar yanzu na jajjawo su aiko na nuna muku su saboda ku san su sa'an nazafatu min al-iman duk suna ciki hadisan ƙarya ne ba annabi ya faɗa nazafatu min al-iman ba amma haka za ka ga mutanen mu suna zuwa irin su ta'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni shi ce Allah ya ce a cikin hadisi kudusi ku sanna kafin ku bauta mu in ba ku sanna baya za ku bauta min. Allah zai ce haka ba a wannan wajen dai in kana son ka kafa hujja da wannan da cewa sai an yi ilimi sannan za a yi aiki sai ka jawo aya fa'alam أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم كجاونا آية كو سننك كاو أقوالنا ما لم قال الإمام البخاري ننتاكم العلم قبل القول والعمل مغنى الإمام البخاري تدين وأننا كجاو سمنا وكسم يهرم حفظ متونه شن يا شيء مكروه mal ya ce wa kismun wani bangaren kuma ya haramu hifzu mutum ya haramun ne ma haddace su ka hadisi arqil khayli kamar hadisin da ke faɗin falalar gumin gumin dawakai wani Jamalil al awraqi da kuma bayani akan falalar falalar abin nan raƙumi wanda ya kasance al'aurak mai roɗi-roɗi al'aurak shi wanda ba ja ba wanda ba baƙi ba ruɗe-ruɗe haka to diyin waɗannan hadisan ƙarya ne bai halarsa mutum ya haddace su ba suna ma ɓata aƙidar mutum suna nuna musuluncin nan wasa ne وهذه الأقذوبات التي وضعت في الصفات da irin waɗannan ƙarairayin da aka zo aka kirkire su fi sifati a game da siffofin Allah akwai hadisai da aka kirkira wanda suna suke bayani akan siffofin Allah amma kuma din na ƙarya ne suwa suka kirkire su sune mujassima an yi wasu mutane da ake ce musu mujassima ko kuma mukayyisa ko mushabbiha ko mumassila dukkanin su kamar kungiya ɗaya ce mujassima sune wanda suke cewa Allah jiki ne Allah jiki ne sai su ga kamanta wal iyazu billah astaghfirullah astaghfirullah sai su ga kamanta Allah da mutum su ce yadda kaga mutum wal iyazu billah haka Allah yake mun gane akwai kuma wasu hadisai da sun inganta amma sai a samu hudu wajen ta fassara su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tadribul wajha kakku biji fuska fa inna Allah ta'ala khalaqa adama fi suratihi domin Allah ta'ala ya halicci annabi Adam alaihi salam a surar fuska to sai wasu sai su ce fa inna Allah ta'ala khalaqa Adama fi suratihi ya halicce shi daga sura irin yadda kaga Allah wal iyadu billah aka ga annabi Adam wannan kuskure ba fassara bace kaga wannan na hau ne ba zamiri ake magana kansa to fahimtar wannan yana da taka tsantsan akwai kuma hadisan da aka ruwaito na ƙarya mun gane ai na ƙarya na wanda suke magana akan sufofin Allah mujassima suka kirkiri waɗannan hadisan kuma mu sani jahamiyawa suna ce ma ahlus sunna mujassima suna ma ahli sunna sharri idan ahli sunna suka ce Allah na da hannu in suka tabbatar ma da Allah to ce kun ji ko sun yi ta jisimin Allah a'a ba ta jisimin Allah aka yi ba an tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa amma ka ce hannu irin nawa eh? irin wanda ya dace da shi ba irin nawa ba irin naka ba ba irin na kowa ba irin wanda ya dace da shi shi ya faɗi da kansa ko shi ya ce yana da hannu shi ya ce yana da ido to ka tabbatar me laifinka menene laifinka ها بعوشي يا شي لست قاتلا اغلبي ها وما بعوشي يا كي شي با شي با هنا كان دوما با فلا ينبغي للمرء للمرء ان ينطق بهذه هل السماء مسلميه فرت ودن نان هدي سبا نقريا وان نطق idan ya furci da su falitta azirin min hato zai ne dan fa idza kana hadha fil hadith an idan wannan ya kasance a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zannu bi sa'ir al-ulumi to me zai sanka game da sauran ilmoma a hadisan manzon sama an samu hadisan karya aka danganta ma manzon sama abin da bai faɗi ba hadisi kake karanta amma za a karanta maka cewa wannan hadisin na karya ne to na ga sauran ilmoma ashe kowane ilimi yan uwa in mutum zai koye shi kuzma safa wa da'ma ka karɓi abin da yake daidai abin da yake kuma kuskure ka bashi duk abin da yake ba na daidai ba kai wurgi da shi haka kowane ilimi za ka yi mu'amala da shi kana medicine aka zo ana bayani akan medicine akwai kuskure a cikin medicine ka ji kuskuren ka kauce ma kuskuren a'a kana karanta engineering akwai kuskure a cikin engineering abin da yake daidai shi yafi yawa a ciki kai wurgi da wanda yake mara kyau ɗin kaɗan haka kowane ilimi za ka yi mu'amalar shi sai ka huta amma ba haka ba sai ka afka cikin ahalin isra'i ahalin isra'i su ne yan boko haram sai suka ce farko su yan boko haram don farko nake muku bayani ba wanda nan yan iskan ne yanzu wallahi yan iska ne na da waɗannan na farko farkon su sun fi waɗannan ba ɗan saukin hankali su cewa suka yi a daina boko a daina aikin gwamnati shi kenan ba su zagin kowa ba su faɗa da kowa ba su dukan kowa to su kansu akan kuskure suke kuma su suka haifar da waɗannan na yanzu shi yasa kada ka sake wallahi ina mana wasiya kada mutum ya sake fito da wani bala'i a cikin al'umma al'umma na zaman lafiyarta ka je wai kai kana ganin kwakwalwa na caji ka yi yan karance karancen kawai ka fito da fahimtar da zaka ruda al'umma ka mutu Allah na tsine ma al'umma na tsine maka kuma fitinan nana in wanda yake kin wannan fitinan ta boko haram kana jin Allah zai yafe mishi kullum zunubi na karuwa ana kai wa mutum zunubi kabarinsa ya mu mutane bala'i kullum abu ba sauki to kan wannan hadari gare shi don haka mutum ya taka tsantsan kada mutum ya sake wai ya ce shi kuma abin da ke jawo wannan shine fita daga cikin jama'a ka ware kai kadai ka ce kai ba kai kowa ba kai da shi ba a'a ka zauna cikin mutane a ganin maka kurakuranka ana gyara maka ana nusantar da kai yanzu mutum ya koma gefe ya koma gefe shi ke na zai tunanin tunani marasa kyau su ta zuwa masa muna gane wannan bayanin to ai saura ɗan kaɗan ne amma kuma an ce lokaci ya yi hmm? amma mu karanta wannan waka zalika fi tafsirin Alƙur'ani haka nan ma a cikin tafsirin Alƙur'ani tafsiri minhu mahu huwa hatmun akwai abin da tilas ne ka koya a tafsiri shi yasa ibn abbas rahimahullah radiyallahu anhu yace tafsiri ya kasu gida uku yace at-tafsiru ala arba'ati wujuh tafsiri kala hudu ne akwai ma la yu'zaru kullu muslimin bi jahlihi akwai tafsirin da bai kamata musulmi bai san tafsirin ba kamar tafsirin ulwa baka san tafsirin qul huwa ba kana musulmi a dole mutum ya san qul huwa Allahu ahadun Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad anan dai kowa san tafsirin qul huwa ko gwada fassara mana qul huwa Allahu ahad har zuwa wa lam yakul lahu kufuwan ahad akwai ma la ya'lamuhu illa al-ulama akwai tafsirin da sai malamai suka san shi wato sai ka je gaban su maka tafsiri قضيه تفسير آه، تفسير تفسير والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء قالوا ان في معلم لازم مكه تفسير فاذا اقول ساباني اكم لي اكل في القروء نعم. هذا تفسير يد معلمي سنقولنا سنن يا زاكي كهدا abinnan ya za kai ka hada abin nan abin walwalidatu yurdina aulada hunna haulaini kamilaini liman arada يا ذاكي حدا شدا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا هذا ما لم يزاك مكونا التسفير ألا شن ياشي والوالدات يرضئن أولادهن حولين كاملين ماتا إن سنغيه تشاهد دائنس وتشيكو بيتككو لمن أراد أن يتم الرضاعة وأن ديكي سنغيه تشيك شايروا can kuma sai Allah ta'ala ce wa hamluhu da daukan cikin sa wa fisaluhu har a yaye shi na shahara watanni talatin. watanni talatin can kuma an ce a shayar da yaro shekaru biyu to idan ka cire shekaru biyu a watanni talatin sauran wata nawa sauran wata ne shida to daga nan ne malamai suka ce duk in ka auri mace ta haihun maka wata shida ɗanka ne in ka ce ba ɗanka bane to sai dai ko ka mata ƙazafi in daga baya ka yadda kazafi wal iyazu billah mutun ya yadda kazafi ya mata a masa bulala 80 in ko bai yadda kazafi ya mata ba su zo su yi la'ani shi ke na araba auren su ba su har da ba za su haɗu ba ka gani to kaga ma la alamu illa al ulama kenan sannan akwai tafsiri kala na uku kala ta uku launi na uku ko fuska ta uku shine ma ta'rifuhu al-arabu fi kalamiha Abin da larabawa sun sani in an faɗi in kai ba laraban asali ne zaka san abin da ake nufi innahu dhanna allan yahur in kai ba larabe ne zaka san me innahu dhanna allan zaka san allan yahur zaka san me ake nufi da yahur ka koyi larabci larabci kawai zai baka dama ka iya tafsiri ka san irin waɗannan tafsiran sannan akwai ma la ya'lamuhu illa Allah akwai tafsirin da ba wanda ya san shi sai Allah ya za ka fassara ɗaha يذاك ذاك فسر ألف لام ميم يا ذاك فسر كافها يا عين صاد يا عين سين قاف ألف لام ميم غاء ألف لام ميم صاد هي ذاك فسر ما لا يعلمه إلا الله سينا تو أقوي تفسير التي سنيك كقويا شيني كمان نقول هو أنا ومنه ما هو مستحب أقول كما تفسير دا مستحب بيني كقويا ومباح أقول كم تفسير دا حلسني إن كاسني توشي شينا ومكروه أقول كم تفسير دا مكروهيني نن إن كاسو قد وجهه كن شمالا الذهبي يا يما للتفهم تفسيره كن شين أقول تفسير دا قد وجهه كرم تاشي تيلسني domin tafsiri ne da aka gina shi akan ne tafsirul qur'ani bil qur'an ko kuma tafsirul qur'ani bis sunna ko tafsirul qur'ani كمان تفسيرهما كمان تفسيرنا العلامة ابن جرير الطبري جامع البيان عن تاويل آي القرآن هذا تفسيري wannan da hatmul lazim akan mutum in dai zaka yi tafsirin alqur'ani to ba za ka wadatar daga tafsirin ibn jarir al-tabari ba ko kuma tafsirin al-imam ibn kathir ko tafsirin ash muhammad al-amin al-shinqiti duka wannan tafsiran akan wannan tsarin suke sannan akwai tafsirin da mustahabbi ne ka karanta shi قوانين هذا تفسير الإمام القرطبي جامع أحكام القرآن كما تفسير الإمام ابن العربي المالكي شيما كما شيما تفسير آيات تفسير تفسير عملنا أحكام القرآن الإمام ابن العربي إيه كما تفسير تفسير العلامة السعدي تفسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان كما تفسيرا مستحب بيني متين يقارن تاسو سوى سنة مكة تفسيري ني دلارة mai kyau kuma ba su kauce ma manhajin magabata ba mun gane ai sannan akwai tafsirin da mubahi ne ka karanta shi irin wanda za ka fitar da luga a ciki akwai luga a cikinsa kamar irin tafsirin al'imam abu hayyan al-bahar muhit tafsiri ne na luga eh irinsa kamar tafsirin az-zamakhshari al-kashaf amma sai kana da ilimin tauhidi kuma ka san me mu'tazilanci za ka ƙari da lura amma akwai itizali a ciki al-imam ibn taymiya adalin malami shi yace laula ma fihi min al-itizali la kana min ahsani ma kutiba fi ilmi at-tafsir yace ba dadan abinda zamakhshari ya sa a cikin tafsirin sa al-kashaf na mu'tazilanci ba to da kashaf ya zama daga cikin mafi kyawun tafsirai da aka rubuta a ban kasa amma akwai mu'tazilanci a ciki saboda haka sai ka zama وعمل كماشي فوق أرض الشوك يا ما يرى شيء كذا ما كمان كان كأي عقدة تفيا أقول كأي عهنيا ده قال عزي كل ما كثرت عقلي ما يا ذا عزي ده ذاك التفيا تأخذ أنت أنكم وهكذا قال ومكروه أقول تفسيرا ده مكروه هي كرر تاس إذا شو تفسيرا القاضي البيضاوي تفسيرا إذا القاضي البيضاوي تفسيرا ده suka suke kawo hadisai mawdu'ai tasirai mawdu'ai irinsu فكثرة الأقوال في الآية ما نيتي كاجي ومغانا آآ مغنغنو آية ما أوهنها درون ودنن مغنغنن وبؤد حامل الصواب دكما نيسا ودنن مغنغنن زوا غديدي الذي هو وجه واحد wanda fuska ɗaya ce dallas siyaqu wal khitab al alaihi wanda koro magana da magana ta larabci sun nuna makruhun hibzuha makruhi ne ka tsaya kana haddace irin waɗannan irin waɗannan maganganun tafsiran da za su ta surutu kuma surutu ne nesa da gaskiya akwai su kamar tafsirin Ismail Haqqi Ruhul Bayan kaga tafsiri ne sai ya kawo maka surutai amma ba na taɓa yaban shi ko waɗanda suke zuwa tafsiri na taɓa faɗi cewa a cikin da ya zo bayanin alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada malami ne sufi Ismail Hakiba sufi ne sosai kuma tafsiri ne nashi da ya rubuta a tafsirin sufi ne amma tsakani da Allah da ya zo wajen ne maganganu masu kyau a game da alimul ghaibi masu cewa annabi ya san gaibu a cikin sufaye da sun karanta wannan tafsirin ba za su zo su yi magana ba maganganu masu kyau yi. a game da alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi ghasadan liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa hasa bima ladayhim wa ahsa kull shay'in adada to yayi tafsiri mai kyau a game da wannan a game da waɗannan ayoyin to amma sauran ba wasu bayanai da yake yi to akwai damuwa a ciki akwai tsawaita bayani kuma babu fa'ida mun gane wani i'timadu alaiha sannan ba a san ka dogara da su ku dufa yadda malam zahabi yake mai da mu musakkafai mun shiga wata duniya ta ilimi ana ta fito mana da abubuwan da ya kamata ni fa innal qawla sahiha yadhi'u bainaha domin magana ingantacciya sai ta bata a tsakanin munanan maganganu idan ya idan ya tsawaita maganganu masu kyau munana to ko da ya faɗi wata magana kyakkyawa ɓacewa za ta yi ba za a ganta ba in ka saba yin ɓanna to wata rana idan kai gyara ba iya gane gyaran kai hmm? yanzu ɗan kama ai kun san ɗan kama na waka ko ɗan kama maganganunsa da ɗan kama zai zai magana mai mahimmanci ba a cika ganewa ba shi ɗan kama gabaki ɗaya ya riga gama rayuwar shi ne akan abinci shi tunanin shi abinci to da zai zo ya wata magana mai muhimmanci ba za a gane magana mai muhimmanci yake yi ba mun gane to shi ya sa irin waɗannan to duk mutum ya duba su ya san irin waɗannan eh, abin nan kamar tafsirin ɗanɗawul jauhar ɗanɗawi aljauhar aljawahir jawahir tafsir tafsiri ne science tafsiri ne na sciences scientific tafsir hmm. har da hotuna a ciki kaga hoton kwado da hoton cikin mutum da hoton kwarangwal skeleton duk gayi nan a ciki lokacin da aka rubuta tafsirin na faɗa muku ko الملك عبد العزيز رحمه الله shi yake shugaban shi ne sarkin saudiya a lokacin ya ce ba za a shiga tafsirin ƙasar saudi arabia ba har yau ba a shiga da tafsirin ƙasar saudi arabia in ka ga mutum ya siyo shi to daga masar yanzu ko beirut lebanon da shi ma ɗan ɗawu ya yi maganganu a ciki marasa kyau da yawa ya sassoci malamai magabata a ciki ce duk basu san ƙur'ani ba shi ne ya san shi hmm? to ka gani inna qattan nasa naqaduka wa in taraktahum tarakuka hmm? وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين